Música radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Hausa biyu VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasanni sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masaurare saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha biyu ga watan satumban shekara ta 2022 wanda daidai da goma sha biyar ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan satumban shekara ta 1974 sojojin kasar ethiopia suka yi wa sarki haila salasi jo mulki an haifi salasi a shekara ta 1892 a kasar tabasha da farko dai an ba shi gwamna a wasu jihohin kasar sannan ya zama rima mai jiran gado da kashe kuma a shekara ta 1930 ya zama sarkin habasha sarki salasi ya yi ƙoƙari matuka wajen kyautata rayuwar mutane a ƙasar habasha da farko dai ya haɗa kan ƙabilun ƙasar sannan kuma kyautata tattalin arzikin ƙasar ya kuma kafa kotuna da kuma rubutun kundin tsarin mulki sannan bangaren kasashen waje kuma ya tafi kasashe kimanin sittin a duniya ya sami damar mai da birnin addis ababa ya zama cibiyar kungiyar kasashen afirka ta lokacin da kuma har yanzu birnin na addis ababa shine cibiyar wadda ta koma tare afirka daga bisani da kuma har yanzu babbar cibiyar hedkwatar tare afirka tana birnin addis ababa fadar makin kasar habasha a tsakanin shekarun 1935 zuwa 1941 sojin italiya sun mamaye kasar habasha amma turawan ingila suka da shi akan mulkin kasar amma da ƙarshe dai bayan shekaru 35 yana sarauta wasu sojoji sun yi masa ciwon mulki a ranar irin ta yau sannan kuma a shekara guda bayan haka ya rasu da ƙarshe masu ware kusan cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan satumba shekara ta 1980 janar kan'an iran babban hausan sojojin kasar turkiya ya jagoranci wani juyin mulki wanda ake fara da gwamnatin prime minister suleiman demiral cin hanci da rashawa dai su ne suka jawo ta taɓarɓarar tattalin arzikin turkiya wanda kuma daga cikin dillan da suka sojojin suka juyin mulki amma bayan shekaru takwas sojoji sun gudanar da zaɓe kuma sun mika mulki ga zababbiyar gwamnati a shekara ta 1989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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ne ke gurɓata yanayin duniyar mu ƙasashen nijar da kuma burkina faso sun tattauna game da matsalolin tsaro a iyakokinsu Ƙasar ivory coast ta danganta a tsada sojojinta a ƙasar mali a matsayin garkuwa yanzu suka cikakkun labaran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya shaida cewa kasashe masu ƙarfin tattalin arziki ne ke da alhaki mafi yawa na fitar da gurɓatacciyar iska da ke gurɓata yanayin duniyar mu a tsawon tarihi babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan ne a wata ganawa da manema labarai a birnin karashi da ke kudancin pakistan a yin ziyarar da ya kai yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a ƙasar ya karar cewa waɗannan tasiri da muke fuskanta suna da karuwa kuma mutanen da ke rayuwa a cikin matsanancin yanayi ciki har da kudancin asiya sun fi fuskantar barazanar yiwuwar mutuwa sau goma sha biyar sakamakon tasirin matsalar sauyin yanayi guterres ya ce kusan rabin bil'adama yanzu haka suna cikin wannan rukuni kuma da dama daga cikinsu suna zaune ne a ƙasashe masu tasowa sakamakon bala'in ambaliyar ruwan da kasar pakistan ke fama da shi babban sakataren ya yi kira ga kasashen duniya da su bullo da wani sabon salon yafe ba suka ga kasashen da abin ya shafa kasashen nijar da kuma burkina faso sun tattauna game da matsalolin tsaro da ke addabar yankin nan da ya hada iyakokinsu da mali da kuma batun kungiyar g5 sahel wannan bayanin na kunshe ne a wata sanarwa da fadar shugaban kasar burkina faso ta fitar bayan ziyarar da shugaban mulkin roƙon ƙwaryar soji na kasar laftana kanal pon hari santiago damiba ya kai jamhuriyar nijar a ziyarar tasa wace irin ta farko a nijar tun bayan da sojoji suka karfe iko a burkina faso kanal damiba ya gana da shugaba bazin muhammad inda suka tattauna kan kalubalen matsalar tsaro da ake fuskanta a iyakokinsu su haka zalika kuma shugaba damiba ya yi wata ganawa ta kud da kud da mai shiga tsakani na kungiyar ecowas kan rikicin kasar ta burkina faso tsohon shugaban nijar muhammadu isufu inda suka tattauna kan batun rikon kwarar da su ke yi kamar da fadar shugaban kasar ta burkina faso ta sanar kasar afirka ko kuma cote d'ivoire ta danganta rike ragowar sojinta 46 da mali ta yi a matsayin garkuwa bayan da makuntan ba mako suka bukaci a mika musu wasu daga cikin 'yan siyasa da ke zaune a kasar ta ivory garkuwa ce aka yi da mutanenmu kuma ba za mu lamunta da hakan ba in ji wata majiya a kusa da fadar shugaban kasar ta abricos da ba a ambaci sunanta ba majiyar ta ce matsayinmu a bijan a fili yake ba za a amince da hakan ba ko yaushe muna goyon bayan warwarewar wannan batu ta hanyar diplomasiya a mako mai zuwa ne za a gudanar da wani babban taro na musamman na kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas ko kuma sai da yawo a birnin new york na amurka a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a cewar majiyar kuma za a yi ƙoƙarin tattauna wannan batun idan har ba a daidaita komai ba ta hanyar diplomasiya za a tilasta wa ecowas ɗaukar mataki na takunkumin in shi majiyar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na labarin wasannin mako. Labaran wasanni. Bismillahirrahmanirrahim matasa da sauran masu sha'awar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sa da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin sama ya kawo muku man labaran wasanni su shafi kashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu suka ci da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla su kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara da kasashen nahiyar Afirka kuma za ku cewa kasashen Senegal da Gambia sun kai matakin karshe wato final na gasar kwallon kafa cin kofin kasashen Afirka nan ga shekaru 20 wato wafu da kasar Afirka ta kudu za ta dauki bakunci a shekara mai zuwa ta 2022. Tawagar da ke kewayawa da kofin duniya ya isa kasar Senegal watanni biyu kafin fara gasar. a ci gaba da kewayawa da ake yi da kofin zinariya na gasar kwallon kafacin kofin duniya a kasashe daban-daban da suka yanki tikitin halartar gasar da karshe da ya isa birnin dakar na ƙasar senegal watanni biyu kafin fara gasar ta cin kofin duniya wanda kasar qatar ta dauki bakunci a watan nuwamban shekara ta 2022 da muke ciki tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar faransa david sarasguest lokacin da ya ido biyu da ɗimbin magoya bayan ƙungiyar kwallon kafa ta senegal da suka yi masa lalemar habin ya faɗi cewa ƙasar senegal a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙasashen da za a dama da su a cikin gasar za ta buga wasanta na farko ne da netherlands wannan lamari ne mai wahala sai dai suna da kwarewa da za su iya yin nasara a wasan ƙungiyar kwata lions of taranga wadda ke rike da kofin nahiyar afirka tana daga cikin kasashe biyar da su wakilci nahiyar afirka a cikin wannan gasa za a yi kuma kaftin ɗinta sadio mane da sauran abokan wasansa suna rukunin a ne tare da kasashen qatar netherlands da kuma ecuador a watan fabrairu da ya gabata ne kasar senegal ta dauke kofi na farko a tarihin gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka bari mu yada zango a nahiyar asiya inda zamu fara da kasar iran tsohon mai rasa kungiyar kwallon kafa ta kasar iran carlos queiroz a wani karo zai sake dawowa birnin tehran don fara horar da tarar kwallon kafa ta kasar iran domin jagorantar ta zuwa gasar kwallon kafa cin kofin duniya za a kasar qatar wannan yana zuwa ne bayan ya a kwantara gida hukumar kwallon kafa ta kasar iran har zuwa kamar gasar kwallon kucin kofin duniya da za a yi a kasar qatar a watan nuwamba mai kamawa an zaɓe su 'yan wasan kwallon volleyball na kasar iran guda uku na 'yan kasar shekaru ashirin a matsayin gurazen 'yan wasa kuma tawagar ta iran ta yi nasara ne bayan da ta lallasa indiya a wasan da suka buga a baya tawagar ta iran ta samu lambobin yabo har na zinariya guda bakwai wanda ya sa duk lambobin yabo da kasar iran ta samu ya zama guda goma sha biyu kuma an gwada da wasan ne a birnin rifa na kasar bahrain kafin mu rufe shirin bari mu kawo kaɗan daga cikin wasannin da aka buga a gasar firimiya ta kasa ta ƙasa mako na shida ƙungiyar ƙwallon kafa ta tarakto na ɗaya sana'atu abadan na da babu sai kuma Sefahan da Aluminium a sun yi canjar babu ci. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Isigla ta lalasa na Saji Mandala ci uku da ɗaya yayin da Pekan ta sha kashi a hannun Gulgahar Sarjan da ci ɗaya da babu. Mr. Sarjani da Zubahan sun yi kunnen doki babu ci yayin da Malavan da Fulad aka ɗage wasan nasu ba a buga ba. Naftin masu Suleiman na ɗaya, Fisfalis na da biyu, Mr. Sanjani na da Sanjani na da biyu, sai Havadar da ɗaya, yanzu haka dai fesfoli su ce da maki goma sha shida a saman tebur sai har mai mota da maki goma sha biyar da istiklal ke da maki goma sha ɗaya a matsayin ta uku yanzu kuma marmar shirin namu da nahiyar turin za ku ji cewa da alama dai Lewandowski zai iya zama zai iya zama waraka a zai iya zama waraka ga Barcelona bayan wata mota da Barcelona ta shiga sakamakon fitar da wasu daga cikin manyan 'yan wasanta za a iya cewa yanzu Barcelona ta gano bakin zaren ware matsalar ta fuskanta. Tar babban dan wasanta Lionel Messi ya jefa kungiyar cikin lalube wanda zai maye gurbin sa kan irin abubuwan da yake yi a kungiyar. Ko da yake a watan Fabrairu da ya gabata ta sayo ɗan wasan gaba na ƙasar gabon emeric emerick yang wanda kuma ya taka rawar gani wajen ganin ya ceto ƙungiyar daga halin suma da ta yi haka zalika kuma ta ƙara sayan 'yan wasa da dama ciki har da robert lewandowski wanda ta ɗauka daga wato bayern munich wanda ake ganin zai iya zama waraka ga ƙungiyar chelsea ta haɗa graham potter a matsayin sabon kocinta bayan korar thomas tuchel da ta yi Potter ya bar kungiyar ta Britain da take buga Premier ne don fara aikinsa wanda ya sanya hannu a kai na tsawon shekara biyar. Mai shekara arba'in da bakwai da haihuwa ya ce yana matuƙar farin ciki da murnar zama kocin Chelsea. Wasan farko da Potter zai buga zai buga wasan farko da Potter zai buga a gidan Fulham ne wanda wasa ne na hamayya. An ɗage duka wasannin kwallon a yankunan Wales da Northern Ireland da Scotland saboda mutuwar sarauniya Elizabeth ta biyu. An soke wasanni goma na Premier Ingila da shida na Scotland da aka tsara a za a gudanar a wannan mako da muke ciki. Wasannin kasar Ingila da na FA da kuma na ƙananan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa duk an soke su za a kuma wasannin tseren doki na Birtaniya a ranar Lahadi za a fara na zarin ruga a ranar Asabar bayan ɗage wasannin biyu da aka yi a ranar Juma'a. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta kafa tarihi. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta fara gasar zakarun turai ta bana da wato da kafar hagu. Chelsea mai da Champions League biyu ta fara wasan kakar bana da kafar hagu bayan da Dinamo ta doke ta da ci ɗaya da babu wasan farko a rukuni da suka buga ƙungiyar ta lashe kofin gasar croatia ba ta yi ƙoƙarin a gasar zakarun turai ba wadda ta ci wasa biyar daga arba'in da uku da ta fafata kafin fuskantar chelsea a ranar talata ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ci wasan ta na biyar a la liga a jere kuma ita ce kan gaba a saman tebur real madrid ta ɗauke maloka a wasa mako na biyar a gasar la liga da suka buga a jiya lahadi ta kuma ci wasa biyar a jere kenan a bana. To ma waye da yake lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki bari mu jalin zamu shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sa ɗan labaran na wasanni. Amma kafin na amma adin wani sallafa shi ne kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na radio su www.hausatv1.ng a huta lafiya. To labarin wasannin mako kenan, to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. barin hada ku da Abul Fadl da Hakan domin jin waƙar da ya tanadar mana. گلی داره پاییز و نداره ما همیشه بهاره دلم همیشه پیشت پر شور هر جا که تو باشی برای من همونجا بهشته چجوری این نگاه میکنی که من عاشق نگاتم میدونم که میخونی از چشم همیشه هاتم بذار عمرم و پای عشق تو تا عبد بذارم آخه من به جز تو عشق تو چیزی که ندارم عشق عشق خود توی عاشق و تو منم دل وقتی میبری عاشق نگاتم عشقش خود توی عاشق خود منم دل دل که میبری عاشق نگاتم پیشم رازی نشد آغون بشم میخوام واسط عاشق مثل مجنون بشم وقتی حدسا تو تن میشی من جون بشم با هم باشیم تو گل بدی بارون بشم با تو قلبم آروم میگی عاشق نگاه fadil da hakan kenan a cikin waka da ya rama da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng چشمات پر امیدن احساس قشنگی رو به هم میدن تو روز و روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم حال منو دیدن قلبم پر احساسه ببین چقدر دوری تو حساسه همیشه وقت دل تنگی تو این دنیا به جز هیچ کس رو دیگه نمیشناسه پیشمون انگار خدا نشسته اینجا پیشمون چشم از سه بودنت خیس همش بابت بودن تو ممنونم ازش ممنونم ازش آرامش این خون قشنگی رو به هم میدم تو روز و روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم حال منو دیدن قلبم پر احساسه ببین چقدر دوری تو حساسه همیشه وقت دلتنگی to ina kuma hada wani neman muka kawo karshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya